Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu tsira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. Jama'a barkanmu da wannan rana ta takwas ga watan azumin Ramadana mai albarka da muke ciki tare da fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu amin. A ci gaba da kawo muku tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke kawo a wannan tasha mai albarka daga malamai daban-daban. A wannan lokacin za ku kawo za mu kawo muku ci gaban tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda shahararren matashin malami a wato a abul fatai sani attijani yake gabatarwa insha Allahu wannan shine zama na takwas na wannan tafsirin alkur'ani mai girma da shek abul sani attijani yake gabatarwa tare da fatan Allah ubangiji ya mu ikon saurara ya bamu ikon abin da shek zai karantar da mu a cikin ayoyin alkur'ani mai girma amin ai sauraro da kallo lafiya الوادي الأمين الفاتح الكاتم على ala قدر من دار العظيم بعد السلام عليكم الله wannan ya ce malam assalamu malam Allah ya kara maka soyar annabi sallallahu alaihi bayan yayi addu'o'i ya ce tambayansa ita ce shin mata ah, suna da aljanna a gidan mazajen wai ko kuma a aljannan gidan mazajen su za a sa wanda kuma suka ba yi aure ba suka rasu ya za su yi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 mata suna da aljanna ko a gidan mazajensu za a sa su to shi Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya ambata a cikin alkur'ani da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wato hadisansa cewan wato duk dan aljanna idan mutum ya bi Allah tabaraka wa ta'ala ga irin abin da zai samu to ba a ware an ce mace ko an ce namiji ba ma'ana duk abin da walahum fiya ma tashtahihil anfus wa talazzul ayun wannan abin kawai ya shafi mace ya shafi namiji Allah ta tabara kuma ba a samu hadisi ya zo manzo Allah ya ce mata a gidan mazajen su za su zauna a cikin aljanna ba su ba su da aljanna kamar yadda ka sani a duniya abu ne mai sauki a duniya yanzu zaka ga mutum yana da mata amma matan wancan tana nan gidan wancan tana nan gidan wancan tana nan gidan kuma duk matansa ne to babu mamaki bane wata kila aljanna ma an je isuwa matan ya zamana kowace tana da apartment ɗinta a cikin aljanna gwargwadon aikinta da ta yi da shi za a saka mata ba da aikin mijinta ba da haka in ta je ba yar rofani bane a jikin miji ita ma tana da duk wani abin da in aljanna ta samu to in Allah yadda za ta zauna a cikin aljannan ta kamar yadda ana samun wasu mata ma su zauna a cikin gidajen su sannan kuma macen da bata yi aure baya za ta yi dama manzo Allah ya faɗa ai ya ce mafil jannati azab haka annabi ya faɗa a cikin aljanna babu goro duk wanda ka ya shiga aljanna ko kai goro ne a nan duniya to ka kwantar da ka in ka je can Allah zai maka aure <laughs> da hurul ini ma fil jannati azab aljanna ba goro in ji manzo Allah da haka mace in ta shiga ma bata da miji to za a zaba mata akwai a goraye a duniya wanda suka tafi a can sai a sa mata in ta zaɓi irin mijin da ya mata shi shikenan sai ta aura insha Allah tabaraka ta'ala a can dai ba za ta zauna ba miji ba da yardan Allah insha Allah alhamdulillah akan wakala sai wannan ya ce salam don allah tambaya nake mutum zai iya karatun tarawihi da alkur'ani a hannunsa e wannan matsalan an samu saɓani a tsakanin ah, malaman fuka ah, kaman kaman a abin da ya shafi malikiya da wasu daga cikin hanafiya suna kallon mutum zai iya yin karatun alkur'ani da mushafi a hannunsa wasu kaman daga balin malikiya suna kallon haka makaruhi ne makaruhi ne ka rike alkur'ani lokacin da kake sallah na nafila ko na farilla ka rike wasu kuma suna ganin a ba laifi kamar yadda aka samu sabani a tsakanin mazhabobi za iya yi ala ayi halin dai ba haramun bane amma dai abin da aka fi so mutum yayi karatun alkur'ani daga kirjinsa saboda sufan da Allah ya siffanta al'umman manzo Allah da shi shine wato wato alqur'anin su yana kirjin su ne kuma manzo Allah ya sa sharadi ce wanda zai jagoranci mutane a lokacin sallah aqra'uhum bi kitabillahi wanda ya fi su iya karatun alqur'ani shine ya kamata ya jagoranci mutane to kaga wanda ya fi iya karatun alqur'ani watakila zai iya zama ya fi su hadda da kuma iya karatun to da haka babu laifi kaman yadda malamai suka faɗa a sallan farilla ana kin haka amma a sallan nafila wasu suna kallon makaruhi ne wasu ba suna kallon ba makaruhi bane dan haka dai za a iya yi ala ayi halin amma dai ayi babu alqur'ani shi yafi karon kallah sai wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya yace annabawa shin suna yin salloli kamar yadda muke yin sallah kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh kwarai kuwa sosai ma sosai annabawa suna yin salloli mana sosai suna yin salloli sai dai zai iya yiwa sallolinsu kaifiyan sallarsu ta bambanta da namu amma kamar yadda alkur'ani yake faɗa mu ba da misali da annabi ɗaya annabi isa ƙala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiya waje alani mubarakan aina ma kuntu wa auseni bis salati zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ya mun wasiya ya mun umarni da na dinga sallah na bada zakka da ka annabawa dukkan su suna sallah kaf din su kaman ayoyin da muka karanta na annabi Ibrahim wanda yake cewa Allah tabaraka ta'ala ka taimaki zuriyan nan nawa kai musu kaza kai musu kaza sannan kuma yace rabbana li yuqimus salata Allah domin su tsaida sallah ko to duk dai gashi na insha Allah annabawa suna yin sallah sai wannan akram kalla ya yi dogon rubutu amma abin da yake kunshi cikin bayanin shi yana so a masa bayani ne cewa sai ya zo zai yi tsarki ne sai ga wani ruwa tare da shi wanda bai san yadda ya same shi ba kuma yaya batun azumin shi a azumin sa yana nan kamar yadda muka faɗa ranar mu amsa wannan tambayar mazi baya karya azumi mazi baya karya azumi mani ne ake yake karya azumi shi ma in ya fita ta hanyar al'adan da aka san yana fita shi yana karya azumi amma maziyi baya karya azumi kamar yadda aka sani a nan kurkusa sayyidina ali ya tura wani sahabi saboda shi kanin manzo Allah ne kuma sirkin manzo Allah ne yace kuntu rajulan mazza'an sayyidina ali yace na kasance ni mutum ne mai yawan mazihi sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mazihi na tura wani sahabi ya tambayi annabi shin in mazihi ya fita mun zan dinga yin wanka ne ko manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a dinga yin tsarki da haka shi maziyi wani zaka same shi yana da karfin irin wannan sha'awar yana zaune kawai sai ga maziyi yana fita mai dan wannan ruwan dan haka abin da zai kawai hukuncin sa shine yayi tsarki yayi alolansa yayi sallah ba ma sai yayi wanka ba kuma azumin sa yana nan insha Allah na'am sai wannan wata bayar Allah ta turo ta ce assalamu alaikum malam Allah ya saka muku da alkai tambaya ta ita ce malam menene hukuncin saki uku lokaci guda macen da take jinin bari duk wanda mijinta na farko dai saki mace a cikin jini suna kiran shi da addalaqul bid'i saki na shika ba a sakin mace in tana cikin jini tana cikin jinin haila ko jinin biki ko cikin wani abu ba a sakin mace a wannan lokacin idan ka sake ta ba wai sakin bai yiwu bane ya yiwu amma kuma kayi bid'a saki ne wanda ake addalaqul bid'i sannan abu na biyu a jinan da kyau duk mutumin da ya furta wa matansa saki uku na sake ki saki uku a lokaci ɗaya sakin bidi'a ne kuma sakin ya zartu ukun cip ya zartu ba irin yadda ake faɗa cewa in ka zo ka saki mace ka ce ka sake ta saki uku sai a ce an ɗauki ɗaya an bar maka biyu ka sake ta saki ɗaya ba daidai ba ne ibn taimiyya shine ya kangare garewa mazahibu a wannan gurin shi kadai ne zaman kangararre garewa mazahibu da wasu fahimtocin da malamai sun masa raddi irin su asibki da sauran malamai duk sun masa raddi don haka magana ce guda ɗaya in ka saki mace da ga mutane su kiyaye ana wasa za ka ga mutum sai ya je ya je ya gama haukansa ya saki mata saki uku sai zo ya shiga nadama ya shiga halin haula'i sai zo kuma yana bin yana bin malamai yana bin cewan a duba da Allah a duba ko za a samu fatawa yana zuwa ya samu wasu kuma sai kaga suna halatta mai cewan ai dama saki uku a mazaunin saki ɗaya ne wannan ra'ayin ibnu taymiya ne ku watsar masa watsar masa malaman fuka ha'u abin nan almazahibul arba'a almazahibul arba'a kaf suna kan cewon ka saki mace saki uku to wannan macen ta tafi sai dai ka yi hakuri kuma yaka jira har sai ta auri wani miji bayan kai kuma ba wai kai ka ziga ta ta auri mijin ba shi mijin ne ya zo da kansa da ra'ayinsa ta ga dama ta aure shi shi kuma Allah bai kaddara zaman su ba ya sake ta in ya sake ta daga baya sai ka kuma da na umaru ya kararar da wannan saboda saboda mutane su daina wasa kuma zaka ga duk lokacin da aka yi saki hukun sai kaga wannan abin ya biyo baya ana yin saki hukun ne ka gana dama ya biyo baya to dan haka aka sa wa mutane cewa su daina wasa da igiyan aure duk wanda ya saki mace saki uku ta tafi na'am akan makalla sai wannan yake cewa assalamu alaikum bayan yayi fatan alkhairi da neman zaman lafiya yace akan makalla tambaya na anan menene hukuncin rataya laya a musulunci a wuya rataya laya a wuya musamman ma da hoton shehu ibrahim aziz hoton shehu ibrahim da ake rataya a wuya ai ba laya ba ne ita laya wato kaman kun san muna da kira'a alkur'ani muna da kira'an hafsu muna da kira'an warshi ko to muna da kira'an warshi in ka zo zaka ce al'aya sai ka ce allaya ba haka ne? allaya maimakon al'aya a za zaka ji muna cewa allaya to daga nan ne malam wuce sai ya samu allaya ma'ana laya aya ƙur'ani da ake rubuta ta sai a sawa mutum a wuya wannan ba haramun ba bane sahabbai sun yi da sauransu kamar su malam ibnu taymiya da su malam ibnu al duk sun kawo irin waɗannan abubuwan a cikin littattafan su har da ma suna kawo ma akwai layin da zaka iya ɗauka ma in an yi abin nan kamar irin su bismillahi farrat bismillahi kallat. bismillahi waye waye da haka sai ka haɗe ibnu taymiya ya faɗa ana yin wannan da irin rubutu a goshi da sauransu wannan ana yi ana yi da haka aya in ta zamanto alqur'ani ne a jikin laya ko kuma wani addu'a wanda babu wani abu na kulumboto a ciki to babu komai a ciki kuma alhamdulillah su ma kun ga masu inkarin layan ai sun dawo ko an samu wani malami a Kano da ya fito ya ce da farkon fitowar izala duk sai ta baje layu ya ce amma kuma yanzu sai muka gane cewa akwai laya na sunna akwai laya na a to ala iyali layin sunnan mu je ji ai iyali ala iyali layin sunnan to hoton shehu ibrahim da ake sawa shi kuma a wuya ba laya bane kawai ana sa shi ne saboda kauna saboda soyayya kawai mutum na son shehu ibrahim ya sa amma shi ma muna da shawara muna da shawara wata rana maulan mushi abdulrazak kusa wanda duk kaunanka da shehu ibrahim ka san ya fi ka shi ake cewa majnunu barhama mahaukaci a cikin san Shehu wasu sun je gurinsa da daba daban hotunan su na Shehu yace kun ga kuwa da ni ne ku wannan hoton Shehu ɗin din naku da zan sa shi a gurin da babu kura babu iska babu ruwa da zai iya taba shi saboda in kiyaye shi suka ce shi ina za mu ajiye kusa a zuciyanku yace ku sa a zuciyanku yace ya fi muku alheri to da muna ba da shawara wa 'yan uwa musamman saboda yanzu akwai gauga uwawaye da suke ruduwa da irin waɗannan ba wai muna cewa laifi bane kai tsaye dan ka sa hoton shobara mu bamu daga cikin masu haramta wato wanda su fito ka san yanzu wani zamani ne wanda za ga mutum yana da awan sunna amma kuma yana ƙaryata sunna a aikinsa za ga mutum ya ce maka hoto babu kyau in kai mai tawili ka ce masa ba fa hoto ake nufi ba a hoto ne kawai annabi ya ce hoto amma kuma ya ga ya zauna ya maki shi gashi ma ana ɗaukansa kyamara ma mai motsi hoton nashi ma mai motsi kaga azaba ne doubling kenan doubling za a yi masa da haka sai kaga kuma ko kaga wani mutum yanda suke yi duk masu cewa su hoton yanda muke yin namun nan zaka ga sun yi programs ga hotunan su nan ana ta dauka har ka ga ma mutum ya tsaya malam zamu dauki hoto to bismillah ket ket ket to ina hadisin hoton ba ka ce kana bin sunna ba ka gaskata mana gaskiya ne to don haka abin da yake akwai hoto ba haramun bane amma rataye shi Ibrahim a wuya muna bada da shawara aula shi ya fi a bari ya fi alkhairi ya fi alkhairi amma kuma ana ratayawa ne ba wai don wani abu ba kawai soyayya ce dai ta sa ake rataya amma dai a bari shi ya fi a karin kalla sai wanda ya ce salam shin za a iya yin sallan tasbihi a lokacin sallan walha ko sai dare za a iya yin sallan tasbihi a lokacin sallan walha za a iya yi ba sai da daddare ba ke insha Allah salatu tasbihi to bismillah insha Allah onlara süreceğim baba. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله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 akan wato safa da marwa in ba kuma ce ba a karatun da muka yi a baya mun faɗa mahaifiyar annabi ismail lokacin da ya zo yana jariri ta tafi tana neman ruwa da za ta bashi sai tana zuwa kan dutsen safa sai ta je marwa ta je ta dawo ta je ta dawo ta yi sa'ayi har so bakwai wannan shi ne ake kiran shi wannan sa'ayi din wannan gurin da ta je safa din daga nan ake farawa sannan a je marwa to larabawa bayan kafin zuwan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana gurin kamar yadda kuka sani a ɗakin kaba kawai akwai gumaka da yawa akan dutsen safa ma sun ajiye gunki sunan gunkin na'ila akan dutsen marwa ma sun ajiye gunki sunan gunkin isaf to sai ya zamana bayan zuwan musulunci sai sahabbai suna kyaman su dinga zuwa suna safa da marwa saboda suna ganin kamar sun yi kamanceceniya da mushirikai sun yi kamanceceniya da masu bautan gunki da suka yi haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce manzo Allah ka gaya musu babu komai su je su dinga yin wannan safa da marwan su ba bautan gunki suke yi ba saboda me inna safa kun ga dutsen safa wal marwata da dutsen marwata min sha'airin layi suna daga cikin sha'air alamomin ibada na Allah tabaraka wa ta'ala faman hajjal baita duk wanda ya je aikin hajji ya ziyarci dakin kaba a wita mara ko ya je aikin umara fala junaha alaihi to ku sani babu laifi a kansa an yaddawafa bihi ma ya je ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya je ya tawafi ya je ya kai wa man tadawwa khairan duk wanda ya kara akan abin da aka ce yayi ma fa inna Allah shakirun alim lalle Allah tabaraka ta'ala zai saka masa akan aikin da yayi domin Allah tabaraka ta'ala shine masanin sirrin abin da yake boye da abin da yake sarari to anan a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abin da Allah ya faɗa manzo Allah ya ce isa'u ku dinga yin sa'ayi tsakanin safa da marwa fa inna allaha kataba alaikum saya domin allah ya wajabta muku sa'ayi ya ake yin sa'ayi lokacin da ka je kai dawafi bayan ka gama dawafi a dawafin ga na ina na lokacin aikin hajji ne ko na kaza ne ka gama da ɗakin kaba to a hannun dama akwai kofa tana nan ana ce mata babu safa zaka gangara gurin na farko abin da zaka yi sai ka sha zamzam sunnar manzo Allah kenan yadda manzo Allah kafin ya fara sa'i tsakanin safa da marwa manzo Allah yakan sha ruwan zamzam ya koshi saboda gurin akwai dan wahala domin akwai gurin da in ka je ma a yanzu in ka je zaka ga an sa alamun girin a gurin in ka je za ka yi gudu gudu gudu gudu gudu gudu ya ce a dinga yin wannan gudun haka lokacin sa yi ana yin iddibai me ma'anan iddibai za ku ga alhaji ya sauke hannunsa ɗaya ya fito da shi haka za ku ga yara ta ya rataya sa ihramin sa anan ya fito da hannu ɗaya iddiba'i ba dan komai ba manzo Allah ya ce saboda mu nuna wa kafirai mu kosassu ne cikakku manzo Allah yake to in an zo sai ana dan yin wannan gudu gudu to ana fara yin sa'ayi ne na farko guda bakwai ne akan fara yin shi daga safa sannan kuma a kare shi a marwa sannan duk lokacin da ka je safa akwai addu'an da ake yi in ka je marwa ma akwai abin da ake yi to shine manzo Allah ya ce is'au ku dinga yin sa'ayi fa inna Allah kataba alaikumus sa'aya Allah ya wajabta muku wannan sa'ayi sannan ya zo a cikin sayi muslim hadisin jabir bin abdullah dogon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gama dawafi ada ila rukuni fastalamahu thumma kharaja min babi safa manzo Allah sai fita ta kofan safa wa huwa yaqulu manzo Allah yana karanta wannan ayin yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa suna daga cikin sha'air na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi in zan yi sa'ayi tsakanin safa da marwa zan fara da abin da Allah ya fara da shi me Allah ya fara fara da shi inna safa to ma'ana daga nan safa ake farawa a riwayan al-imamun nisa'i an-nasa'i afwan ce ibu da ubi ma da Allahu bihi kuma in za ku yi sa'ayi ku fara yin sa'ayin ku da abinda Allah ya fara da shi shine inna safa wal marwata min sha'irillah Allah ya kai duk wanda bai je ba mu kuma Allah ya maimaita mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah innal ladina إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun إلا wa تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم at-tawwabur rahim allah yana magana akan yahudu waɗanda da nasara sun san sufofin manzo Allah a cikin attaura sun karanta kaman ayat da muka karanta ya arifuna wu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzan Allah irin yadda suka san 'ya'yansu yadda ka san ka haifi baka kokwantan cewa wannan ɗanka ne to haka suka san manzan Allah da sifofinsa amma da suka zo saboda munafurci na ahlul kitabi da yahudu da nasara sai suna ɓoye sufofin manzan Allah saboda kar ya zamana waɗanda za su shigo larabawa da suka yi wato wanda suke ganin annabi kuma suna jin maganan yahudu da nasara ya zama da sun gane annabi gaskiya ne sun shigo musulunci to sai Allah ya ce innal ladina kaga waɗannan da yaktumuna ma anzalna suke ɓoye abin da muka saukar minal bayyinati na hujjoji wal huda da shiriya da sifofin annabi da muka bayyana min ba'di ma bayyana wulin nasi bayan kuma mun zo mun bayyana wa mutane annabi gaskiya ne alqur'anin da ya zo da shi gaskiya ne fil kitabi kuma a cikin littafin suka ɓoye Allah ya ce ula'ika kaga waɗannan yal'anuhumullah Allah tabaraka wa ta'ala yana la'antansu wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa ma mutane da aljanu da sauran mala'iku da kowa duk suna la'antansu saboda sun ɓoye gaskiya Allah ya ce to wannan tsinuwan in illal na tabu sai dai waɗanda suka tuba a cikin su bayan sun tuba suka bayyana sufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aslahu suka gyara laifin da suka yi a baya wa bayyanu suka bayyana tuban su fa to waɗannan a tubu alaihim zan yafe musu domin mai wa'anar ana tawwabur rahim ni ne mai karban tuban bayi kuma ni ne mai yawan jin kan bayi da ran ne malamai suka sa sharadin tuba ko kamar yadda mai alari ya faɗa ya ce wa shurudut taubati na ɗaya ya ce annadamu alama fata ko wani ya Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min umrihi ko wa an ya turkal ya tafi sa'atiya in kana mutalabbisan biha wannan to anan sai Allah ya ce in illal na tabu in sharaɗi duk laifin da kake in kana so Allah ya yafi to ka tuba wa aslahu ka gyara ka daina wa bayyanu kuma ka bayyana cewa lallai ka tuba din karara to Allah ya ce in ka kafa fa ka tubu alaihim waɗannan zan yafe musu wa ana tawwabur rahim ni ne mai karban tuban bayi ni ne kuma mai yawan jin kai Allah tabaraka ta'ala ya samu daga cikin bayinsa masu yawan tuba barka annabi innal ladhina إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتشي إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلا الذين كفروا للي ودن سكا كافر تشي الله تبارك وتعالى سكا اسم سلنت وما matu wa hum suka mutu suna kafirai ulaika alaihim la'natullah waɗannan su ne wanda tabbas tsinuwan Allah ta faɗa kansu a wal mala'ikati da tsinuwan mala'iku wan nasi da tsinuwan mutane ajma'i na gaba ɗayan su anan ne zaka gane cewa ba a hukunci saboda ga Allah ya ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta wa matu wa hum kuffar suka mutu suna kafirai to anan zaka gane baka zuwa kawai ka dinga kafirta mutane saboda kai ne dan daɗi kaulasan ka dinga ɗebo su kana wa mutane wane kafiri wane kafiri wane dan wuta ne wane baka san a wani hali zai mutu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta idza ma kana bainahu wa bainaha illa dhira'un yasbiqu alaihi alkitab ya'malu bi amali ahli nari yadkhulaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za iya samun mutum kaga yana aikin yan aljanna sallah zakka sadaka bin iyaye ka gan shi gashi sai ya zo dabba rayuwa ta kare duk a cikin wannan aikin ga shi ga aljanna kawai sai littafi ya canza manzalla ce sai ya aiki irin aikin yan wuta kawai littafi ya canza ya aiki irin yan wuta kuma sai ya shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzalla ce kuma zaka iya samun mutum yana aiki irin aikin yan wuta a rayuwarsa gaba ɗaya ya kare aikin yan wuta yake yi sai ya zo karshen rayuwarsa ƙarshen rayuwa littafi sai ya canza sai ya aiki irin na yan aljanna kuma sai ya shiga aljanna don haka sai sa in ka zo ma mutum kana kallon wani aikinsa ne da kake ganin kai wato ko kafirci ne ko kaza ka ce wannan aikin kafirci ne amma kar ka ce shi kafiri ne in sa ne kake ganin bidi'a ne ka ce wannan aikin bidi'a ne amma kar ka ce mishi shi dan bidi'a ne to amma yanzu kun ga yanda ake yi yanda aka samu tun fitowar kungiyar izalada daga farko yanda ta dinga dora wa mutane kaulasa ka ga mutum yana hawa kan mimbari yana ja aya malam tura su wuta kai su wuta kai ka ce wutan nan nasu ne kuma su ake kokuwa da su sai su zo su ce shehunan ɗariƙa sun rabawa mutanensa aljanna kai kuma to malaman ka sun raba wuta to da da annabi da mai raba aljanna da mai raba wuta wajen wa zaka je yanda aljanna take kayan Allah ne wuta ma ga take kayan Allah ne ba kai ka kera ba kuma mu bayin Allah ne da haka ka bar mai wuta da aljanna yayi yanda ya ga dama da mu amma kafiri mushriki kuma wallahi wallahi bar ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a iya samun mutum kullum duk mutumin da kaga yana iya ce maka kafiri kafiri kafiri mushiriki dan bidi'a. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya rage kawai ya dauki takobi ne ya sara kanka wannan maganar muna dada faɗa muna jaddadawa kun taɓa gani tsakani da Allah ba a cikin tawagan waɗanda suke cewa mutane mushrikai kafirai yan bidi'a ba kun taɓa ganin an samu wani dan ɗari ya dasa wani bom ka taɓa jin wani ɗan ɗari ya yanke wuyan wani amma dai an an kaji an dasa bom a cikin masu cewa mu ne ahlus sunna wal jama'a eh, za ka ji su a cikin su sai sa ma kungiyar su ta ahlus sunna lidawati wal jihad sunan kungiyar boko haram a ciki suke to matsalar shi ne daga abin da ya dora su akan wannan kafirta musulmi mushirkantar da musulmi mushirkantar da musulmi mu dinnan mun sha lokacin tun muna yara maulana shehu muhammadu al-amin radiyallahu anhu bakin kura akwai abokinsa shehu kaji shi abdullahi aboki a taraba yake a garin lau mun sha zuwa muna kallo muna zaune a bakin kura masallacin nan kaji an zagi shehu barayin an kafurta shehu barayin an kafurta shehu tijjani su ma an kafurta su ba abin da za su yi sai dai su yaka su yi hawaye su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko su dauki alƙalami su yi rubutu ko kaga kawai shikenan kaga an tashi an yi wazifa an yi sallah an yi kaza to yanzu kuma kaga zamani ya canza zamani ya canza su misali yanzu ka zo ka kafirta su sun ce to za su yi ma addu'a ma Allah ya shirye ka to mu ma dai zamu mu iya yin addu'a Allah ya shirye ka amma dai za mu biyo da wani abu a zamu maka raddi mai kyau wanda he ka ji a jikinka kwarai da gaske kuma ba kai za mu taɓa ba za mu rarumo manyan malaman ka ne waɗanda kake ganin sun fi ƙarfin su yi tsirara mu yi musu tsirara magana ta gaskiya ba yanda za a yi kullun ƙaramin ƙaramin wanda fa baya zikiri da yawa in dai almajirin shehu tijjani ne ka fa same shi a kullun da safe zai yi istighfari ɗari la ilaha illallah ɗari salatin annabi ɗari da yamma zai yi istighfari ɗari la ilaha illallah ɗari salatin annabi ɗari zai yi wazifa da yamma zai yi istighfari talatin zai yi salatin annabi hamsin zai yi la ilaha illallah ɗari zai yi salatin manzo Allah sha biyu wannan fa baya komai saboda girman Allah kuma ka rasa wanda zaka ce wa kafiri ko mushriki sai wannan in dai ba rashin tunani ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa manzo Allah yana cewa qulu la ilaha illallah tuflihu kuma mu la ilaha illallah nan da muke faɗa muna faɗan tafiye da yanda kai fa baka faɗa kuma manzon Allah cewa yayi akan la ilaha illallah hadisin Abu Zarri wannan sanannen hadisi ne kuwa ya san shi saboda ita la ilaha illallah ba ta barin laifi karami ko babba sai ta ruguje shi wata rana Abu Zarri ya samu manzon Allah yana kwance kuma sai yin hadisi ya samu manzon Allah yana kwance ya je ya dawo ya ƙara zuwa ya ga annabi yana kwance ya je ya dawo ya ƙara zuwa ya je ga annabi yana kwance ya je ya dawo na uku da ya tarar da manzon Allah ya tashi manzon Allah sai ya ce masa ina gaya maka man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan da aljanna janna duk mai cewa la duk wanda ya taba cewa la ilaha illallah da ikhlasi yaqini ya yadda da Allah ɗaya ne abun bauta ya shiga aljanna Abu Zarra sai ya shiru ya rasulullahi kawai daga mutum ya ce la ilaha illallah sai ya shiga aljanna sai yi wa annabi wata tambaya ya ce wa in zana wa in saraka yanzu ya rasulullahi ko yana zina ko yana sata zai shiga aljanna manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata in yana la ilaha illallah zai shiga aljanna ha abu zarri ya ji abin ya mai giringin a zuciya ya ce manzo Allah cewa fa kai wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko yana zina ko yana sata na biyu ya tambaya annabi ko na uku ya ce kai wannan abu da ya rasulullahi annabi cewa fa kai wa in zana in saraka manzo Allah ya ce kai Abu Zarri wa in zana wa in saraka ala ragami an fi abi zarri ko yana zina yana sata in yana la ilaha illallah sai ya shiga aljanna ko kai Abu Zarri baka so to ban ga dalili ba a rana in faɗi la ila illallah so ɗari uku ƙaranci so ɗari uku kai kuma ba ka iya karanta ta ko so goma kawai ka zo ka ce kuma ni ne dan wuta kai ne dan aljanna saboda dai Allah yana tsoron ka ya kamata a yi adalci jama'a sai sa muke ta kiran mutane ku rike la ilaha illallah kar ku damu da masu ce muku mushrikai yan bid'a yan kaza suna so ne ku bar la ilaha illallah ku zamanto dai in wutan ne a tura ku tari. duk wanda ka gan shi a wuta baya la ilaha illallah ne aw kufrun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu ghufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tamadu wa qubau haka wani mawaki yace yanda shi ibrahim ya kawo baitin na a cikin albayan wat ya ce yanzu zai zamanto kafirci mutum yace ce la ilaha illa ko yana istighfari dan ya Allah ya kankare mai laifinsa shi ibrahim yace in yakun za ya ayyuhan nasu kufran in dai la ilaha illa ya zamanto kafirci falzamul kufra kufura to ku rike wannan kafircin ta uku uqubahu za ku gode wa karshen kafircin nan da kan la ilaha illallah ya zaman to kafirci mun gode mun rike ta la ilaha illallah sai sa ku yi ta maimaita ta ku yi ta maimaita ta ku yi ta maimaita ta wani wani samari ya zo gurin manzo Allah ya ce annabi annabi kana ganin in mutum yayi zina yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma yana la ilaha illallah zai shiga aljanna manzo Allah ya ce mai kwarai kuwa insha Allah zai shiga aljanna so uku yana tambayan annabi da annabi ya gaya mai kawai sai ya fashe da kuka yana ya juya yana tafiya yana wallahi ni kuwa zan ta cewa la ilaha illallah zan ta cewa la ilaha illallah zan ta cewa la ilaha illallah ku rike da gaske alkhairi ne kana zaune la ilaha illallah kana kwance la ilaha illallah ka miƙe la ilaha illallah Allah tabaraka ta'ala ya gaya annabi Musa ya ce da za a tara duniya da sammai da kasai da abin da yake su a sa su a mizani daya a ɗau la ilaha illallah a sa ta a mizani ɗaya la ilaha illallah za ta rinjaye su da aka ita la ilaha illallah jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ja annabi annabi yace ku jaddada imaninku da fadin la ilaha illallah annabi yace qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta dan haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha na haya wa alaiha na mutu insha Allah akan ta zamu rayu akan ta zamu mutu da yardan Allah to shine Allah yake cewa dan haka wanda kaga kafiri ne Allah yace sai in sun mutu suna kafirci to ulaika alaihim la'an la'anatullah wanda ya mutu yana kafirci to la'anan Allah za ta tabbata a kansa wal mala'ikati da mala'iku wan nasi ajma'ina da dukkan mutane gaba daya khalidina fiha wanda suka mutu ba su la ilaha illallah kafirai kenan za su dawwama a cikin wuta la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzaruna ba za ma a dube su ba ba za ma a kalle su ba ba mai iya ceton su ba mai iya belin su Allah tabaraka wa ta'ala dan ya tabbatar maka da girman la ilaha illallah da cewa shi ɗaya ne sai ya ce wa ilahukum kun ga ubangijinku ilahun wahid Allah tabaraka wa ta'ala ɗaya ne la ilaha illa huwa babu wani ubangiji bayan shi ar-rahmani shine ubangiji mai yawan jin tausayin bayinsa a duniya ar-rahim mai yawan jin kan bayinsa kuma a lahira Allah tabaraka wa ta'ala yana da wannan sifofi guda biyu ar-rahmanu ar-rahimu to sifan Allah na rahamansa manzo Allah ya ce Allah yana da rahama guda ɗari Allah a cikin rahamansa guda ɗari ɗin nan sai ya ɗauki ɗaya sai ya sako da ita duniya da wannan rahamar kwaya ɗaya ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake jin tausayin musulmai yake jin tausayin kafirai da rahama ɗayan ake mana ruwa ake ba mu lafiya ake ba mu kuɗi duk abin da ka gani a sama da ƙasa da wannan rama ɗayan ne casa'in da tara kuma Allah ya ce na ajiye ta wa muminai masu la ilaha illallah wa ranar lahira da haka Allah ya samu a cikinsu ya zo cikin hadisi wato an asma binti yazid bin sakan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ismullahi al'azamu fi hataini al'ayataini wato sunayen Allah mafi girma ismullahi al'azam suna cikin wannan ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da kuma fadin Allah alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da haka Allah yana da sunaye ismullahi al'azam guda biyu sunan Allah ismullahi al'azam arrahmanur rahim na wannan aya. da kuma na wancan ayan alif lam Allahu la ilaha illa huwa al hayyu waɗannan duka sunayen Allah ne al azam sannan al imamu dailami ya fitar da hadisi daga sayyidina Anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala man za Allah ya ce laysa shay'un ashadda ala maradatil jinni min haula'il ayati allati fi suratil baqara wa ilahukum ilahun wahid ba abin da ya fi wa aljanu tsanani shedanin aljanu akwai ayoyin da ba su so a cikin suratul baqara dan haka waɗannan ayoyin manzo Allah ya ce ayoyin da aljanu ba su so shine wa kum ilahun wahid ubangijinku ubangiji ne guda ɗaya aljanu ba san a karanta musu wannan aya idan wanda zaka samu yawanci mata masu cewa suna fama da ciwon aljanu go da sauransu to sai su yi kokari su dinga wuridin wannan aya manzalla ya ce shedanin aljanu ba su san a dinga karanta musu wannan aya sai su dinga karantawa duk da kuma dai muna ba da shawara aljanu gaskiya ne akwai su kuma suna shafan mutane amma dai waɗansu da Allah da yawa su dinga ɗan ragewa wani ɗin ba wai aljanun bane kawai typhoid ne yake ruda ki sai ki dinga zaton aljanu ne ki dinga zuwa wajen ana neman magani ana ba mutane so da yawa kuma kun san mutane sun koma cin abinci mutum tunda asibiti ba iya magani ko mutum bai da nauyin da zai kai kansa asibiti in ya shiga wani rashin lafiya kawai sai ga yaji ana ta bashi wani hayaki yana ta gunsa yana ta da Allah da annabi a dinga sassauta al'umman annabi dinga wayewa an kaje lafiya din kaje wakan lafiya ta asibiti in an bincika an gano lafiya kalau musamman an san cutar typhoid za ta sa ma ka ji kana ganin hajijiya fari ta ma da shi kore sama ta koma ƙasa sai ka ɗauka jinni ne ya shafe ka typhoid ne amma dai shafan aljanin gaskiya ne ba wai muna musu ba amma dai mafi aksari yanda ake tarwijin abin ba haka bane wallahi ba gaskiya bane ba ka dinga ganin wannan abin a cikin mutanen yarabawa ba ba ka dinga ganin sa a cikin mutanen inyamurai ba mu ne kawai ka ga mutum gaje ka fara atishawa ka yi so uku to aljani ne ya shafe ka ba abin da ya shafe ka da Allah mura ne ka je ka nemi magani a daina damfaran mutane dan Allah bismillah إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله أكبر to a nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kafa wa kafirai da suke inkarin samuwan Allah suna ganin ko ba Allah ko ba kaza to Allah kun san shi Allah tabaraka wa ta'ala la al absar ido baya iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala da haka tunda ido baya iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai nuna maka akwai Allah shine ayoyin Allah ko yanda wani mawaki yake faɗa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane abu ka kalla aya ne da yake nuna maka akwai Allah ka kalli kanka zaka gane ai ba kai kai kanka ba in ka ce mamanka da babanka ne suka yi kaza ce to su kuma waye su su ma mamansu da babansu to su ma waye su ka dangane he ka zo halittan karshe shi kuma waye shi karshe zaka gane ce maka Allah da haka yana ɗaya daga cikin hanyoyi sirrin da ake iya gane Allah tabaraka wa ta'ala ka kalli halittunsa in kana kallon halittun Allah zaka gane akwai Allah wata rana abuwa ni fa wani wani kafiri ya zo wajen sarki wani sarki zamanin abu hanifa sai ya ce shi bai yadda akwai allah ba baka yadda akwai allah ba sai a jawo mai wannan malamin malamin ne ya zo ya ce a kai malam baka ji allah ya ce qul huwallahu ahad ba ta yi. ka ce Allah ya ce kul wallahu ni na ce maka ban yadda ma akwai Allah ba kana ce bin ya ce kul wallahu ahad ka gane sai yasa malamai duk sai suka rudi sai aka ce to ba wanda zai yi maganin wannan mutumin sai Abu Hanifa to malamai daga cikin tambayan da suka musu suka masa kai waye ka sai ce babana da mamana babanka da mamanka fa sai ce su ma babansu da mamansu ana tafiya kai aka ce a kira don haka sama da ƙasa wayi ta suka ci haka kowa muka tashi muka gansu su suka yi kansu su suka yi kansu duk abin da muka gani shi yayi kansa yace kwarai da gaske aka ce to a kira abu nifa. da aka kira abu nifa to tsakanin yadda abu nifa zai zo da gurin da ake mukabalan akwai kogi to abu nifa sai ya dade ya dade ya dade bai zo wajen da ake jiransa ba ga kafirin kuma yana jira ashe abu hanifa da, da gangan ya haka da haka da ya dade ya dade ya dade bai zo ba can sai ya shigo fa da sarki ce ya zaka tara mu anan muna jiran ka yace Allah ya taimake ka ga ya hakuri wallahi ina hanya ne da nazo ka san tsakanin mu akwai ruwa to kawai da na zo sai na ga babu kwale-kwale ko ɗaya da zan haura in shigo ina tsaye sai kawai wata bishiya sai ta mun magana ta ce zaka tsallake ruwa ne sai na ce eh kawai sai naga ta guntula kanta ta sara kanta ta mai da kanta kwale-kwale ta ce Abu Hanifa shiga sai na shiga sai ta tsallako da ni ta kawo ni sai shi kafirin ya kalla abu hanifa to yanzu da wannan mahaukacin kuke so na yi mukabala da wannan mahaukacin ya ce bishiya ta mai da kanta kwale-kwale sai abu nifa ya ce to a tsakanin ni da kai dai a samu mahaukaci kai fa cewa kai saman nan da kake ganin ta da kasan nan ba wanda ya yi su su suka yi kansu ni kuma cewa na yi bishiya kawai ta mai da kanta kwale-kwale ta kawo ni da ni da kai yanzu waye mahaukaci kaga fa buyi tallazi ka fara da haka ba yanda zai yi sai dai yadda da abu hanifa to yana ɗaya daga cikin abin da ake gwadawa nuna samuwan Allah shi Allah tabaraka ta'ala ya fi komai kusa da kai amma ba ka iya ganinsa amma kuma za ka iya gane samuwansa ta hanyar kallon halittunsa shi ne Allah yake cewa inna fi khalqis samawati idan kuka lura da halittun lallai cikin halittun sama wal ardi da halittun ƙasa wato in kuka kalli halittar sama da halittar ƙasa wakti lafin laili wannan hari da yadda ake samun sassaɓawa tsakanin dare da rana yanzu muna rana an jima dare zai zo idan kuka kalli wal fulkin lati tajri fil bahri ku kalli katan jirgin ruwa ku ganshi yana tafiya akan ruwa in ka dauki allura haka ka danna shi ka sa a ruwa sai ya nutse kai in ka fada sai ya nutse amma ga jirgi wanda a yanzu ana da jirgi a duniya wanda alal akalli in za a yi masa lodi wata shida sauke kayan cikin sama wata shida kuma ya tashi daga wani continent ba ma country ba daga wani yanki na duniya ya zo wani yanki na duniya zaka ga kuma yana tafiya akan ruwa bai nutse ba shine Allah yake cewa wal fulkin lati tajri fil bari in ka lura da kwalakwalan da suke tafiya akan ruwa bima yanfa'un nasa sun dauko abubuwan da zai amfani mutane duk motocin nan a me ake kawo su tun daga kan motoci a jirgin ruwa ne kayayyaki da ake shigo mana da su da a jirgin ruwa ne Allah ce to ku duba jirgin ruwan da yake tafiya a akan gogi bi ma yanfa'un nasa da abin da zai amfani mutane wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in da abin da Allah ya saukar muku da shi na ruwa daga sama fa ayabihil ard ba'da mautiha Allah ya raya ƙasa da wannan ruwan da ya saukar daga sama bayan da ƙasa ta mutu yanzu kaga babu damuna ai amma nan da yan wasu watanni zaka ga an kama damuna duk gurin da ya mutu kuma sai kaga yayi kore shar Allah ya raya gurin ba da mautaya. wa bassa fiya min kulli dabba Allah kuma ya watsa dukkan wasu irin nau'o'in halitta dabba a ƙasa in an ce dabba kun san bahaushe kalman dabba larabci ne to in bahaushe ya ce maka dabba zagi ne amma kuma kalman dabba shine kullu ma ya dubbu alal arji duk abin da yake taka doron ƙasa da ni da kai da kowa da kowa duk sunan mu dabba dabbobi an gane <laughs> haka alkur'ani ya faɗa wa ma min dabbatin filar da illa alallahi allahi rizquha ko kowace duk abin da yake kullu ma yadubbu alal ardi duk wani abu da yake taka ƙasa to shine wa bassa fiya min kulli dabba Allah ya sa halittu iri iri wanda suke iya taka ƙasa wa tasrifin riyayi sannan Allah ta wa ta'ala kun lura daga cikin abin da zai gwada maka akwai shi tasrifin riyayi malam jujjuyawan iska yanda iska take juyawa hatta iska akwai littattafai da malamai suka rubuta na sunan iska kawai wanda zaka ga iskan wani sayin in ta fito daga nan sunanta kaza in ta fito daga nan sunanta kaza in ta fito daga nan sunanta kaza wata iskan kaji ta zo ta ta zo da zafi wani kaji ta zo da sanyi wani kaji ta zo da humidity a cikin ta da nauyi yanzu kaman wanda bai taba zuwa legas ba kana shiga legas ko ka je garin da yake da teku kana shiga zaka ji baka shekan numfashi yanda kake so zaka ji iskar ta maka kauri saboda akwai ɗumi a cikinta akwai humidity mu kuma nan iskan mu zaka ji ta sakayau busasshiya sai sa wani sa'in zaka ga mutum har kana toshe hanci ta ma yawa zaka ji tana shiga da gudu busasshiyan iska ne can kuma iskan su zaka ji ta mai kauri akwai ɗumi a cikinta to irin waɗannan iskan duka yanda Allah yake kawowa sannan daga cikin wata sirifin riyahi Allah tabaraka wa ta'ala yana da hanyoyin da yake halaka al'umma da su to daga cikin hanyoyin da Allah yake halaka al'umma yana turo musu iska kamar irin su adu da samudu ko sakharaha alaihim sab'a alayalin wa samaniyata ayyamin fatara alqauma fiha sar'a ko ka annahum ajazu naqlin kawya akan iya turo iska sai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka shiga damuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin iska za ga annabi baya nutsuwa annabi zaka ga ya tashi ya fito kansa ba hula yana yana Allahumma sayban nafi'an Allahumma sayban nafi'an Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi Allah muna roƙonka alkhairin iskan nan da alkhairin da yake cikin ta da alkhairin da aka turo ta da shi wa na'udhu bika min sharriha Allah muna neman tsari daga sharrin wannan iskan wa ma fiha da abin da yake cikin ta wa sharri ma ursilat bihi da sharrin da abin da aka turo ta da shi saboda iska babban rindina ne daga cikin rindinan Allah in Allah yana sanya ya halaka ku kawai ai ba da nan da nisa ba ko ina tsammanin shekara uku ne ko biyar da suka shige an taba yin wani iska a nan washe garin sallah wanda ta dinga tafiyar da gidaje ka ga bishiya katuwa ko ta dinga tumbike su to wannan duka yana daga cikin ayoyi da yake gwada maka akwai Allah wa tasrifin riyayi kenan sannan was sahabil musakhkhari baina samai wal ardi da girgije wanda Allah ya sakkare shi tsakanin sama da ƙasa girgijen nan yana da nauyi in yayi nauyi sai zubo muku da ruwa amma kun ga wani ikon Allah yanzu duniya ta kai dan adam ba za a ce shaidanancinsa ba za a ce wato kaifin ilimin dan adam ya kai yanzu a kasan Dubai kun san sahara ne saharan su kuma yawanci man fetur ne a gurin to yanzu a kasan dubai sun kai suna iya yin barbaran ruwa idan sun ga wani girgije a sama kawai in suna son a samu ruwa sukan daga jirgi ne sai je fesa wani chemical a cikin gajima a wannan girgijen yana fesa shi kawai shikenan wajen yan mintuna za ga ruwa sha kuma sun ce awa ɗaya za a yi ana ruwan awa ɗaya za a yi yana yin awa ɗaya zai ɗauki ba kuma lau ba ya damu ya na ba fa a ana cikin tsakiyar zafi za su ce gari yau ya yi zafi bari mu sako da ruwan sama kawai sai su fesa sai kuma ga ruwa ya sako Allah da iko haka Allah yake wasahabil musakkari bainas sama'i wal ardi to waɗannan abubuwa duka in ka lura da su halittun sama da halittun ƙasa da sabawan dare da rana da tafiyan jirgi a kan kogi da abin da Allah ya saukar na ruwa daga sama da sauransu da abin da Allah ya na halittu da suke doron ƙasa da girgijen nan la'ayatin waɗannan duka zaka gansu ayoyi ne amma fali qaumin luna ga mutane waɗanda suke da hankali da haka aka samu hadisi an sa'id ibn jubairin an ibn sai na abdullahi ibn ya yace atat quraishun muhammadan sallallahu alaihi wasallam quraishawa sun zo gurin manzo Allah faqalu sai suka ce ya muhammadu ya muhammadu inna nuridu an uwa rabbaka an yaji lana safa zahaban muna roƙonka manzon Allah ka sa ka ya mayar mana da dutsen safa ya zamanto zinari fanashtari bihil khayla mu je mu sayi dawaki da shi wasilaha mu sayi makamai in kai mana haka fa numinu bika mu kuma za mu yi imani da kai wa nuqatilu ma aka za mu yi kuma yaƙi da kai kala man Allah sai ya ce musu ausiku to ku tabbatar min da gaske za ku yi imani in na muku haka ausiku li ku tabbatar min da alƙawarin ku la in da autu rabbi in na roƙi ubangiji na faj'ala lakum safa zahaban ya mayar muku da safa ta zamanto zinare la tuminun nabi za ku yi imani da ni fa ausa qulahu Quraishawa suka ɗauki alƙawari suka ce wallahi mun dauki alƙawari za mu yi imani da kai in dai dutsen safa ya zama zinari fada a rabbahu manzo Allah sai ta addu'a Allah kamar yadda dutsen nan ya zama zinari fatahu jibril malaka malaka jibril sai zo gurin annabi faƙala sai ce manzo Allah inna rabbaka qad humus safa zahaban to yadda ka roƙa Allah ya yadda ya ba su dutsen safa ya zamanto zinari amma fa ala annahum in yu'minu bika azabahum azaban lam yu'azibhu ahadan min alalamin amma in suka kisi imani kuma Allah ya yi alƙawarin zai musu azaban da tun da yake halitta bai taɓa yi wa wani azaba irin wannan ba qala muhammadun sallallahu alaihi wasallam a take manzo Allah sai ya ce rabbi la a a Allah in dai saboda annabi ya san halin sa za a iya ba su su kwashi dukiyansu ce mun kwashi ganima kuma ba za mu yi imanin ba shi kuma Allah ba zai fasa alkawarin da yi na cewa zai azabtar da su ba kala manzo Allah ya ce to in dai zaka yi musu azaba la Allah to kar karka mai da dutsen ya zama zinari bal ka bar ni ani wa qaumi Allah ka banni ni da mutane na fa ad'uhum yawman bi yawmin zan yi ta kiran su a hankali yau gobe jibi a hankali za su yi imani ku duba rama irin ta manzo Allah to fa anzalallahu hadhihi al Allah sai saukar da wannan aya inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin ma'ana Allah to tunda ba a baku dutsen safa a zinare ba ga wasu alamu da za su gwada muku Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne akwai shi wanda yana gwada rahamar manzan Allah lokacin da manzon Allah ya zama na amul huzni ya shiga abin da ake cewa amul huzini shekaran bakin ciki haka ake kiran abun a tarihi manzon Allah lokacin ya rasa sayyidatuna Khadija wanda ita take taimakon manzan Allah da dukiyanta da kimanta da darajar ta da take da shi a cikin al'umma ta rasu a wannan shekarar Abu Dalib baban Sayyidina Ali da yake taimakon manzo Allah shi ma ya rasu manzo Allah maka ta mai kunci ya rasa yanda zai yi sai ce to bari ya tafi da'ifa gurin baffaninsa da kawunansa mutanensu ne can ya je ya gaya musu ko za su karɓi wannan da'awan manzo Allah da ya je da'ifa mutanen da'ifa suka jejjefi manzo Allah suka hada manzo Allah da yara yara suna bin annabi suna jifansa suka faffasa wa manzo Allah jiki da kafafuwan manzo Allah ko ta ina manzo Allah yana jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin haka kawai sai ga mala'ikan duwatsu Allah ya turo shi Allah ya ce ka gaya wa manzo Allah idan na sa ka ka zaman to mai bin umarninsa a lokaci daya in yana so ka tura duwatsu kai mala'ikan duwatsu duwatsu su je su niƙe waɗannan mutanen to idan kana son ka ga wasu irin duwatsu ne Allah ya kai ka maka ka je ka tafi wannan dai faɗin za ka ga wasu irin duwatsu sai ka ji tsoro ya kama ka baƙaƙe wulik manya za ka gansu duhu kawai yadda ka san kaman fim kaman zana su haka haka za ka gansu to wannan duwatsun Allah ya ce wa manzo Allah ga mala'ikan duwatsu inda ya yi umarni kawai zai niƙe su ne haka yanzu da Allah ku kwatanta wannan dutsen na kobi kawai a ce shi kaɗai sai ya ce Allah tabaraka ta'ala ya ce masa kawai ya danyi yawo gabar da yamma kudu da arewa a cikin Bauchi kawai ya kai haka ya je ya dawo ya kuke ganin labarin gidajen mutane da mutane kaga akwai matsala ko to akwai dutse a ɗa'ifa wanda ya kai wannan so goma shi kadai guda ɗaya kuma zaka ka gan shi baki wulik haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaikan duwatsu yana kalla annabi mu yana jiran manzo Allah ya ce na maka umarni ni kesu su manzalla sai ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu yace Allah ka shirye su ai mutane na ne ba su san ni waye bane ba su san ni taskan Allah bane saboda rahmar annabi to wannan abin da Allah ya turo manzo Allah da manzo Allah ya faɗi haka Allah ya ga rahamar manzo Allah sai ya ce to shikenan in mutanen ƙasa sun juya maka baya sun ƙi su karɓi wannan da'awan taho ga halittun sama da mala'iku suna hafawa suna bikin zuwa ka za su karbe ka sai Allah ya saukar wa manzo Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan min al harami ila al aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir manzo Allah kawai sai aka daga shi malam sai Isra'i aka kece sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta ta aka je gurin da babu sama babu ƙasa aka je gurin da babu ma babu ita daga annabi sai Allah kuma annabi ya ga Allah kurukuru bayan da suke faɗa a mafarki bai gan shi ba da idansa ya ga Allah ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin fa qawlun siwa haza wa ra'a wa ra'i inji shubrai annabi ya ga Allah da gaske ido da ido fa qawlun siwa haza duk wani zance da zai ce annabi bai ga Allah ba aka shubrai ya ce wa ra'a wa ra'i <laughs> mun jefa shi a can bayan mu ba mu bukatar sa da gaske ne annabi ya ga Allah to wannan yana daga cikin hakurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yanda manzo Allah ya yi to shine Allah sai saukar masa ya saukar Quraisha da wannan wato inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wannan hari sannan kun duba za ku ga Allah yana da ayoyin da ya kawo cikin alkur'ani misali in ka dubi rana yadda Allah yake faɗa ayoyi ne rana da wata an ka kalle su Allah yana faɗa lashamsu yanbaghi ha an tudrika alqamara wala al sabiqun nahir wa kullum fi falakin yasbahu rana malam ba ta iya cin karo da wata ga wanda ya karanta abin da ya san a system din da yanda duniya yake tafiya wanda ya karanta astronomy zaka ga dinga ganin yanda ake nuna rana da yanda wata suke da duniya duniyan kaza da duniyanmu da duniyanmu wato ita rana fa da kuke ganin ta ta ninka wannan duniyar da muke ciki so dubu ɗari nawa ne suka ci ta ninka wannan duniyar da muke ciki sannan ga wata sannan ga kaza ga kaza akwai taurari da kuke ganin sa in ka daga kai haka da daddare wannan taurarin da kake ganin sa zaka gansu kamar sun yi kalan bulu abin da yake cikin su wuta ne a cikin su kamar in ka kunna risho in ka kunna risho ko gas zaka ga wuta iri biyu ne akwai wuta ja akwai kuma wani wuta kamar kore kore to wannan koren ka san yafi jan zafi ai shine asalin danyen wutan to wannan taurarin zaka ga yayi kalan taurari to aka taurari suke zaka ga wata tauraruwan tafi tafi kowace tauraruwa haske wannan tafi wannan haske ma'ana in kaga wata tafi wata haske wutan cikinta ne dan yaci wutan cikinta ne yake ci balbal Allah yana da abin da zai kama bayinsa kuma tsakaninmu da kowane tauraro ana maganan cewa kafin ka je ka riski kowane tauraro tsakanin kowane ana maganan shekara dubu arba'in in za ka yi tafiya kuma tafiyar da za ka yi a tafiya irin na abin da ake cewa gudun haske speed of light gudun haske ka ba tafiya irin na mutum ba kaga kuma har yanzu ba samu abin da yake da gudun haske ba dan ka gane girma Allah to amma Allah haka ya sa rana ba taba ji wata rana an ce ga rana ta ci karo da wata balash shamsu yan baghilaha an tudrikal kamara wala layli sabiqun nahir wa kullum fi falakin yasbahu kowanne yana gudana akan yanda Allah ya ji shi yana daga cikin mu'jizar Qur'ani in ka dauki wannan ayan wa kullun kullun. kullum ka gwada kullum fifalakin to in ka ɗauko ta ta dama ka ƙara ɗauko ta ta guma za ka ga ya baka kullum fifalakin duka haka yake in ka karanta shi ta dama kullum fi falakin to ka ƙara dauka ta guma za ka ga kullum fi falakin <laughs> haka Allah baraka wa ta'ala ya je saboda mu'jizar Qur'ani sannan Allah ya ce rujin laila fin nahari wa na nahala fil laili sannan Allah baraka wa ta'ala da ya ce wal fulkan lati ta fulkan lati tajri fil bahri bima yanfa'u nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ba ba'da mautiha to zaka ga cikin surati yasin Allah baraka wa ta'ala yana faɗawa wa ayatul lahumul ardul maita zaka ga ayat da muka ba su ga matacciyan ƙasa ahayinaha muka raya ta wa akhrajna minha habba muka fitar da ƙwaya daga cikin ta faminhu yakulun daga cikin wannan ƙwayan suke ci waja'alna fiha jannatin muka sa musu a cikin doron ƙasa ga aljannatai na gonaki min nakhilin na dabino wa anabi da inabi wa fajjarna fiha min aluyun muka ba su ido idan ruwa mabubbugan ruwa liyakulu min samari domin su ci daga 'ya'yan itatuwan wannan abubuwan amma wa ma amilatu aidihim ba fa su suka yi wannan abun ba mu ne muka yi afala shukuru to bisa ba za su gode mana ba subhanallazi khalaqal azwaja tsarki ya tabbata ubangijin da ya halicci komai iri biyu in ka duba wannan yatsa ka kalli wannan zaka gan su iri biyu mace da namiji kai ma mace kai namiji kana da mace komai al'azwaja mace da namiji haka Allah ya halicce su min matun bitular daga abin da ƙasa take fitarwa wa minan fusihim haka a kansu komai zaka ga iri biyu ido ɗaya biyu kofan hanci ɗaya biyu baki sama da ƙasa haƙori sama da ƙasa hannu ɗaya biyu ƙafa ɗaya biyu kunne komai wa min anfusihim kenan wa min ma la ya'lamuna abinda ma ba ku sani ba ma Allah tabaraka ta'ala ya haka muka halicce su bibbiyu da Allah tabaraka ta'ala ya ce wa bas ya min kulli dabba to ai Allah yana faɗa cikin suratu hudin yana cewa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin babu wani halitta wanda yake taka doran ƙasa face Allah shi zai azurta shi Allah tabaraka ta'ala ya san mustaqarraha wa mustawdaha kullum fi kitabin mubin sannan wajen wata sirifin riyahi yanda Allah yake jujjuya iska wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi liqayatin liqaumin Allah tabaraka ta'ala yace ayoyi ne liqaumin yaqiluna ga mutane masu hankali to Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin surati ali imrana yace barka ji sifan mu'minai yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab in ka kalli halittun sama da halittun ƙasa wato da jujju juyawan dare akan rana zaka ga akwai ayoyi amma ga masu hankali su waye masu hankali alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan su ne masu zikirin Allah qiyaman a tsaye zikiri suke wa qu'udan suna yin zikiri a zaune wa ala junubihim kai ko suna kishin gidi sannan kuma wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tafakkuri cikin halittun sama da ƙasa suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan Allah ba haka kawai ka halicci wannan abun ba ba ka halicce su a banza ba subhana subhanaka tsarki ya tabbata maka faqina azaban nari Allah ka tsare mu ta nan ne za ku samu malamai suke faɗa an samu ilimin tarbiyatul azkari da ke faɗa ilimin tarbiyatul azkari shine ilimin da zai saka wato ka dinga kallon wato buwayar Allah a jikin halittinsa ta yadda in ka gama kallon komai sai ka gane ashe shewa fi kulli shay'in illahu ayatun dullu ala annahu wahidun ka bauta wa Allah shi shi kadai ka kalle shi mutafarridun wahidun la a yushbihu abadan wa wahiduhu wannan shine hakikanin tarbiyatul azkari bayan da wasu suke dauka sun bata ba sai ga mutum ya ce maka yi tarbiya karshe kuma a garin yin tarbiyya ya kaga kuma ya je ya ɓaci sai kaga shi kai ana so tarbiyya ta koya maka cewa komai ba komai bane Allah shi shi kadai ne kai kuma ka fito sai ka ce komai da komai ya zama Allah kaga ka zama mahaukaci ka zama mahaukaci ai in ka ce komai da komai ya zama Allah ai kai wa Allah kishiyoyi amma abin da ake faɗa ka kalli komai ya talasha anil wujudi yanzu samuwa na da Allah samuwa na hakiki ne ko majazi samuwa na majazi ne samuwanka majazi ne me ake nufi da samuwa majazi saboda yau in ina nan ka san gobe bana nan in gobe ina nan jibi ka san bana nan sannan kuma kafin a haife ni da bana nan wata rana kuma dole na mutu bana nan haka dukkan halittu ba haka bane to kaga ai duk wanda yake da baya nan sannan kuma farkon sa rashi karsan sa rashi ai kaman baya nan ne amma waye farkon sa samuwa kuma bai da karshe komai Allah bai da farko bai da karshe ba Allah bane to shine ake son lokacin da mutum ya tarbiyatul azkari in ka fito sai ka kalli halittu gaba ɗayan su farkon su rashi ne karshen su rashi ne ma'ana tamkar ba sa nan ne saboda hatiman sai sun to ba su nan din amma waye wanda yake nan abadan da'imun qa'imun bi zatihi la mutu. Allah tabaraka wa ta'ala da haka shine sai a ce kayi wusuli kayi wusuli kenan to amma fa duk wannan abubuwan da ana gane su ne ta hanyar yin zikiri sai kayi zikiri sai sa yan uwa ku yi zikiri ku rike zikiri ku yi ta yi ku rike carbi ka san wanda kaga baya ka san wanda kaga baya san carbi to dama shi carbi yadda malaman mu suka faɗa bulalan shedan ne shedan kuma to to ai gaskiya ne shedan kuma zai so abin da kake zane shi da shi kaga dole daga baya san carbi baya san bulalansa ne dan uwan shedan ne ya sani ko bai sani ba ko rike carbi da haka Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya a nan za mu tashi a wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya kara mana numfashi ya kai mu gobe da rai da lafiya kullun da in mun zo nan muna ta samun rashe-rashe ba za mu gaji da yin ta'aziyya da yin addu'a wa matan mu ba Allah ya gafarta musu kai dan uwa malam Sabiru wanda yake nan shi ma mahaifinsa ya rasu yau ne ma za a yi uku anan to muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa dukkan sauran waɗanda suka rasu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta al'umman annabi akarin a yi mana addu'a